To, ai ba wai gwamnoni ne ba za su iya kirkiro hanyoyin samun kuɗi ba. Waɗanda ai kamata a zaɓa su zama gwamnoni shi ne ba a yi amfani da ita ba. Da an samu wani suka dace su zama gwamnonin, to shi ne za su iya tunani da basira da hankali da ilimi su kirkiro hanyoyin. Aikin ga su sardauna, su sa abubakar tafa a falewa. su obatani a wolo, da su ofara. Ai ba wai wani abu ne suka kasa yi ba su ka kirkiro abu a lokacin babu mai ma a ƙasar nan amma suka basira da tunani suka dogara da noma da kiwo da sana'o'in hannu da kuɗin na fata da na kirgi da na gyaɗa da na auduga da na riɗi da na koko da na kwal da shawararsu aka kirkiro duk abubuwan da aka kirkiro a Najeriya har kuɗin da aka koma ma da kuɗin waɗanda aka hako su. To wannan abubuwa ne waɗanda yake wata masifa ce da Allah ya jira mu Najeriya da 'yan Najeriya da ita sai dai 'yan Najeriya su koma ga Allah su tunanin me wannan su tunanin mutane suka dace su zaɓo su zo su yi musu duk abin da kamata. Kuma Allah da ikonsa Allah ya kawo wanda yake da zafin da kimar da kuma kokarin ya ga yayi wa'annan abun amma shi ba dan siyasa bane. Ya wato. ya kasa tunanin yadda zai jawo 'yan siyasa a jikin sauran su taimaka masa da irin wannan su rika tunasar da shi da irin abubuwan da suka faru a can farko da za a gyara abubuwan su dace da adalci. Ya wato. wannan guguwar canji da ta kada a Najeriya kana gani ta haifar da irin waɗannan shugabannin da kake ambata? A'a, ai wannan daman ruwan kashe gobara ne wanda ba ka da zaɓin kowane iri da ruwan kwatanni da ruwan kashi da ruwan kowane da walo sai ka zo ka kashe. Yanzu abin da muke kokari mu gaya za mu samar da ruwa mai tsarki mu tsarkake kansa. mu zo mu tsarkake kuma sha'anin tafiya gaba ɗaya. Ai kusan kowa yanzu ba gani a majalisa aka je sai da ake sata doka sannan aka naɗa shugabanni a majalisa kuma sannan kake manta duk ƙasar nan da aka zo ma zaɓen nan muka amsa kira cewa dan Allah ka a rigima ka a rigima ka a rigima aka yi zaɓen nan ko kowace maza za aka samu mutum kusan dubu amma ba a kola ci hanci ba amma sai su da aka zaɓa suka je a cikin falon majalisar suka rika kutufo a gaban talabijin suna yaga riga suna zagin juna suna dukan juna to jin wannan masifa da bai kai ba ya yanki ce a'a irin wa'ancan mutane na farko aka zaba. Yawa eh, to daga wani lokaci ne kake gani ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta haska fitila a binciken da take yi domin ganin cewa an yi wa kowa adalci kada a ga kamar ana yi ma waɗansu ne bita da kulli. To ai ina ganin cewa kusan Buhari an fahimce shi kasan ne ba shi da tunanin bita kulli illa dai kawai babban masifa da yake tattare da ita shine shi kaɗai ne. tunda duk wanda sai aikin da shi kusan duk shi yan irin wa'ancan mutane ne damar renon wa'ancan mutane ne tun daga lokacin da aka masa juyin mulki a 1985 aka rinka tarbiyyar mutane aka ci aka kirkiro wani abu da ake kira new breed politicians wato eh, sabon yan karake aka gurɓata su aka sa su suka koyi fajirci da sata su kuma aka yi tare na suka zo har 1999 su kuma aka rinka ɗiba ne aka rinka mai da su gwamnoni